zan iya ci gaba da zama da ke ba Hafsat. Ba zan ƙara iya kusantar ki a matsayin matata ba. Ba zan iya cin abincin ki ba daga yau. Kuma ko a zuciyata ba zan iya kiran ki a matsayin matata ba kuma. Don haka ina ganin abin da zai fiye mana daɗi da ni da ke ne mu rabu. Me kika ce? Ban san me zan ce ba. saboda a duk abubuwan da ka faɗa ba su da daɗin ji saboda haka ba ni da kalmomin martani mafita nake nema mana ba insa ba don haka kada ki maganan wani martani hannuna yake ba saki a hannunka yake ba a hannuna yake ba me yasa kake neman amincewa ta wajen yin abin da kake tunanin shine mafita a gare ka Kar ki ce mafita a gare ni sai dai ki ce mafita a gare mu gabaki daya to ai ni ban ce ba zan iya ci gaba da zama da kai ba kuma ban ce ina kinkimin ba ta yaya rabo mu da kai zai zame min mafita na gaya miki cewa ba zan iya ci gaba da shiga dakin ki ba dan me yasa ba za mu rabu ba ki je ki auri wani ki huta ni man auri wata Bello ka daina cewa amfani na kake dubawa ka daina cewa ni ce na moriya a cikin butulcinka wannan shine kadai abin da ya fi min ciwo akan abin da kake faɗa to komin zafin da zaki ci a cikin zuciyarki sai na faɗa miki cewa ke ce ke da murya a rabuwar na tabbata in dai har za mu ci gaba da irin wannan zaman a tsakaninmu to ke ce abin zai fi wa ciwo ba ni ba ina tsammanin kowane irin sharri a wajen namiji amma ban da budurci irin wannan ko da yake wasu mazan dama abun gudu bello ka sake ni in kana ganin wannan shine hanyar da zaka saka mini ka rubuta min takarda na ka bani zan tafi gidanmu san zaki kuka yanzu amma zuwa nan gaba ɗan lokaci kaɗan za ki gane cewa akwai alkhairi a cikin abin da na zaɓa mana kukan nan da nake a yanzu ba zan daina shi ba har abada ko da hawaye ko ba hawaye har sai ka yaron jayi kusarina ya kayar da ni ba zan taɓa ganin laifinki ba idan har kika ci gaba da danganta mutunci da ni dan na san ba za ki taɓa fahimtar yadda nake kallon ki ba amma da a ce ke ce mijin ni ce matar to da za ki fahimci irin raɗin da nake ji a cikin zuciyata wanda hakan zai sa ki kasa ganin laifin abin da nake aikatawa na tabbata kai kanka ka san abin da kake yi ba daidai kake yi ba kana takewa ne kawai saboda tsabagen son kai da kuma rama alkhairi da mugunta bello kai ba dan halak ba ne da har kake tunanin abin da na runguma ya fi abin da na ture fasikanci ni fa ban ce haka ba idan ma baka faɗa da bakinka ba ka nuna min da irin halayyar da kake min kana nuna kyamarka a gare ni tamkar kana tusa min tambaya ne na cewa me yasa baki bar abin da ya faru ya faru ba me yasa kika yi amfani da abin da nake so kika sadaukar akan mahaifiyata baki san mutuncinki zai fi amfana ta akan mutuncin mahaifiyata ba duk na amsa wa'annan tambayoyin ne da nadama da takaici wannan sake-sake ne da ke fitowa daga cikin zuciyarki wanda kina so ki nuna cewa ban kalli dalilin ki na gayyatar nan ba wanda ina san ba haka bane dan na san cewa hatta zuciyar ki ta barki shi yasa take kunsa miki mummunan tunani kai ne zuciyarka ta ban jikinka ni zuciyata tana tare da ni da har ka zama adalci ba ka jin tausayi na wallahi tallahi bello ka ji kunya bello ban taka ta. ba zan taɓa sakin ki ba har sai kin je kin samu ummata kin ce mata kina so rabu da ki oh ashe ma ka je neman izinin saki na ta hana ka yanzu shine kake neman taimako na wajen samun hanyar cin mutunci na to bari je in same ta ba lokacin da za mu yi aure ba zuwa ne na roƙe ta ba haka yanzu ma baran je in sata da sai ta saka dole ka sake ni ba kada ki kau da kai daga amfanin yin hakan a gare ki kada ki jawo dalilan yin nadama kusa ko da amfani ko babu ba zan yi nadama ba amma ina so ka sani baran je in samu hajiya akan wannan ba idan har ka matsu ka sake ni a haka Hassan, kin yi mummunan zaɓi. ceto ceto za Ba wannan ne muhimmi ba. Me ke damu ka? Babu komai. Kar mu haka. ina lura da kai kwanan nan ko abin da ke damu ka yarda da ni na ce maka babu komai idan kuma da akwai da zan sanar da kai zan yarda da kai ne kawai sai dai akwai wani abin ka ne personally ba ka so in sani na ce babu komai i'm fine haba kamar shi kenan azabar juya mata baya da kai ni kuma a gani na ban cancanci hakan daga gare ka ba idan ban samu yabo daga gonka ba saboda sadaukarwar da na yi don kare ka daga cikin wulaƙanci mafi muni ba ban yi tsammanin za ka tsane ni ba bello idan da a ce idan ka sun ga dakata da allah wallahi babu wani abu da za ki faɗa wanda babu ita a cikin zuciyata baki da wasu kalamai da zaki iya furta min wanda zan iya mai da ke gurbin da na dauke ki a baya kuma ki sani zan ci gaba da juya miki baya har sai lokacin da ya kai idan na waiwaya ba zan ganki a baya na ba zan ci gaba da kuntata miki har sai ya kai lokacin da zan saba in daina ma jin tausayinki zan ci gaba da kyankyaminki har sai ya kai lokacin da zan kaurace wa gidan nan saboda kina cikin sa wannan shine abin da zai fara a gaba yanzu dan kawai abu ɗaya ya same ni sai ya rushe duk wani ikirarin ka Hafsat ki sani cewa ni ba sa kare ne, domin rawata tana canzawa a duk lokacin da kiɗa ya canza kuma ki sani cewa idan baki fahimce ni ba ba zan taɓa fahimtar ki ba shi yasa na gaya miki cewa zaman mu ba shi da wani alkhairi kuma kin san dalili amma kika kau da kanki Bello ka sani idan da kai ne haka ta same ka kamar yadda ya same ni ba zan nemi takardar saki na a ka ba ai gara ce wannan abin da ni ya faru a maimakon a kanki saboda ka ki daina makutantawa kuma ina so ki ci gaba da zargin kanki akan duk wani matsi da zaki tarar a gaba dan ni tuntuni na riga na baki notice don haka fita daga ɗaki get out of my room now tunanin kana gina sabuwar matsala a cikin gidan nan? Ka sani ko baka sani ba? Duk matsalar da nake ba, ke ce a cikinta. Kuma damar ki ta tsire wannan matsalar tana nema ta sukuci miki ya kamata ki sani. Kai ne ya kamata ka san cewa kana bani tunanin maida maka da martani. Hanyar da kake tunanin da ka rushe rayuwata. to ita ce hanyar rushe rayuwarka kai ma na ji daɗi da kika fara damuwa da rayuwarki idan kuma kina so rayuwarki ta tafi daidai to ya kamata ki gudu tun lokaci bai gure miki ba babu inda za ina nan tare da kai idan har kana son rabuwa da ni to ka kashe ni wace mace ce za ta iya maka abin da na yi maka wace mace ce za ta fuskanci cin mutuncin da na fuskanta don kawai gudun kar zuciyarka ta tarwatse zuciyata ta daɗe da tarwatsewa daga lokacin da ta ɗauki hotonki kwance tare da wani ɗa namijin tsinanne la'ananne sannan a haka kike tunanin cewa wai ba kya so zuciya ta tarwatse lalle kin cika babbar mahaukaciya idan mahaukaciya shine lakabi na kai kuma fa ke kika sani Na so na zo gidan na duba ki sai kuma ga kikin zo. Ban jin gidan na yana matsayin gida na umma. Dan da ni da gidan mun zama tamkar baƙi ne a yanzu. Hafsa na san ba daɗi kike ji a cikin gidanki ba, saboda ɗana ya juya miki. Amma ki yi haƙuri ki ci gaba da zama. Babu inda za ki je. na san ba shi da ikon rabuwa da ni don ya faɗa min kin hana shi a lokacin da ya same ni ce in zo in roƙe ki da ki ba shi izinin na. ina ganin amma yana da ikon musguna mu to umma gaskiya mu shine abin da ya fi ba za ku rabu ba hafsa amma ki gaya min abubuwan da yake ni kuma zan yi maganin abu ina ga mu shi ne maganin domin kuwa ya faɗa min in har yana ganin hotona da ni da wani mutum a kwance ba zai taɓa na da daraja ba kuma umma ba za ki sa shi ya daina ganin wannan hoton ba ba za ki sa shi ya gani da daraja ba umma ban isa sa shi ya ci gaba da ganin ki da daraja ba amma na isa sa shi ya zauna da ke da daraja dole don haka ki haƙuri ki ci gaba da zama da shi har zuwa lokacin da hankalinsa zai dawo jikinsa ina so ki sani umma ba zan taɓa yin nadama akan abin da na aikata ba na gode hafsa yanzu mecece damuwarki babban damuwa na shine ne babu abinci a gida komai ya ƙare kuma ya ƙi saya <laughs> ina ganin dai da yamma yake so ya kore ni ki je gida hafsa zan kawo miki abinci da kaina har gida bello yanzu hankali na fara kwanciya ka fara gano yadda lissafin yake kenan ai sai sun cika kuɗin sannan hankali zai kwanta lafiya lafiya kuwa ka damu da lafiya tare da ni ne ko ku har yanzu ina da sauran wata daraja ta uwa a wajenka Hajiya me kawo irin wannan maganar kuma me ya faru haka kana so ka kori matarka da yunwa saboda na hana ka sake ta kana yi wa umarni na zagon ƙasa saboda ba za ka iya ba saboda baka damu da ni ba Baba hajiya me ya kawo rashin damuwa kuma a cikin wannan magana ya hafsa za ta zama skelin auna kulawa ta a gare ki duk irin wulakancin da kake yi wa hafsat a yanzu yana nuni da rashin ƙaunarka a gare ni idan har baka daina ba to zan yi la'akari da haka fara nuna kiyayya a tare da kai kiyayya kuma irin wanda maki yake nuna maki. hajiya ba za ki fahimce ni ba na fahimce ka kai ne dai baka fahimce ni ba a yanzu ba ni dubu ɗari zan siya abincin je in kai mata ba da dubu ɗari a nan sai na je banki zan je jira ka a gida nan da awa ɗaya ka kawo min gida Bello, za ka ci gaba da ce mun ba komai? Eh, babu komai ɗin kenan. Shine abin da ya dace in gaya maka. Dan abubuwan da suka faru is personal, bai kamata ka sani. I understand. Tun farko sai da tambaye ka menene. Ka ji irin kalaman da mahaifiyarka take faɗi. Bello ina roƙonka da ka daidaita tsakaninka da mahaifiyarka. Matuƙar in bai saba ma addinin musulunci ba. Zan yi iyakacin bakin ƙoƙarina. Abubuwa ba su taɓa yin daidai da yadda mahaifiyata take bukata ba. A halin da ake ciki yanzu, abubuwan da mahaifiyata take bukata sun komai wahala a gurin nan lallo iyaye sun saba zuwa da abubuwa masu wahala amma haka za a daure in dai abin bai saba ma shari'a ba kai kamar wa'annan abubuwan sun fi ƙarfin a daure kaji kai dai kawai ka tana da addu'a Allah ya sa mahaifiyata ta gane cewa na bi ta gaskiya a cikin wannan magana bari je banki kina tunanin hakan zai sa ki samu sauki ne a cikin ranki dan kin ga karata wajen mahaifiyata me yake so ta yi min so kike ta tsine min ko ta dawo ba tana fushi da ni ko kuma me ni ban kai karanka gurin mahaifiyarka ba na je ne da neman mu rabu kamar yadda ka nema ne tun farko ƙarya kike munafukar banza munafukar wofi ƙara na kika yi mana zuwa kika kika ce mata gidana babu abinci kika sa ta biyo ni har cikin ofis ina ta kunyata ni a gaban abokina kika sa ta faɗa min kalaman da duk da ba zai so mahaifiyarsa ta riga masa irin wannan maganganun ba to me ribarki me kika samu a ciki bello ban yi tsammanin zaka tsaya a gabana kana kira na munafuka ko da yake kunya ba ka bace ban yi mamaki ba mamakin da kawai ne shine da kace wai na sa mahaifiyarka ta je har ofis ta ta sasaka da kai abin da ya kamata ko ka manta cewa mahaifiyarka na jin haushinka saboda baka ɗauke ta da daraja a gunka ba. Karki yadda, karki faɗa min maganar banza. Karki yadda ki faɗa min maganar banza maganar wofi. Kada ki ƙara alakanta mutuncin mahaifiyata da taki. Kuma ina ƙara jaddada miki cewa idan kina neman farin ciki da rayuwa mai daɗi to ki bar gidan nan in kuma ba haka ba wallahi ba za ki taɓa samun sa ba. Wannan gidan naka da kake tana na fita na bar maka shi. karfa ka manta ka roƙe ni sau cikin tarihi da na zo na shiga cikin gidan ka daɗe kana cewa ni ce gidan nan in ba ni gidan banza ne ka daɗe kana cewa ni ce fitilar haska cikin gidan nan in ba ni gidan ba haske ko duk waɗannan ka manta ne lokacin da na roƙe ki da shiga gidana aikin shiga yanzu na roƙe ki da ki fita me yasa ba za ki fita ba lokacin da na ce miki kin fi komai haske a gida kin yadda yanzu na ce kin komai duhu me yasa ba za ki yadda ba kin yi wanka a cikin turbaya hafsat kin yi kwalliya da zunubi kuma kin san haka me yasa ke so lalle sai na da ke ta hanyar fasikanci duk da kai ba adali ba ban yin zaton zaka kira abin da na aikata fasikanci ba don ka kowa sanin ni ba fasika ba ce da budurci na na cikin gidanka <laughs> da budurci to wace ce jaruma ko yar halak kada ki yadda ki bari baki na furta miki kalmomin yabo dan duk abin da kika yi a wajen mahaifiyata dan neman gindin zama ni na yi alkawari wallahi sai na fitar da ke daga gidana ko ta alinka neman gindin zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yanzu na yi nadama abin da na aikata nadama ita ce abin da ya kamace ki kuma idan har baki rabu da ni ba

ciki likita kwarai kuwa ko dai baki shirya haihuwa bane haba ita da take nema shekarar ta fa uku da yin aure amma shiru to ani na ga tayi wani zambur ne daga jin cewa tana da ciki congratulations ir uwa likita ka tabbata ciki ne da ni haba ya zaki tambaye ni na tabbata ai dan ba tabbatar ba zan gaya maki ba haba hafsa wai me yake damun ki ne na ɗauka za ki tsalle ma don murna dalilin wannan labarin ba haka ba ne sumayya ganin abin nake tamkar a mafarki ban taɓa tunanin zan samu ciki ba shekara uku kawai da kika sai ka ce shekaru goma da allah ta so mu je in fara koya miki training yadda za ki raina cikin ya ƙare yanzu ko kin tabbatar kina haihuwa eh amma dan Allah sumayya akwai abin da nake nema a wajen ki menene dan Allah bana son kowa ya san ina da ciki kamar yaya zan faɗa miki nan gaba amma dan Allah ina son cikin nan nawa ya zama sirri wani irin abin mamaki ne wannan na ɗauka in kika samu ciki babu wanda zai kai ki tarairayarsa saboda tsawon lokacin da kika share kina farautarsa ni ma na ɗauka haka amma dai yanzu akwai dalili ne mai ƙarfi yasa na nema hakan ni dai don allah ki yadda na ce yaushe ne kike son sirrin ya kai sai lokacin da na ce miki babu matsala yanzu akwai matsala kenan eh amma ba yadda kike tunani ba kamar ya ba yadda nake tunani ba matsala ai matsala ce hafsa ya kamata ki sanar da ni me yake damun ki domin ku babu abin da nake ɓoye miki da ya shafe ni na sani amma ke dai ki yadda na ce ka inna lillahi wa inna ilaihi hankali na ya dada tashi umma dole hankalin ke tashi hafsa ni ma yanzu hankalin nawa a tashe yake yanzu to ya kike ganin za a yi a zubar da shi kawai a zubar da shi kuma kwarai kuwa ki haifi larura a yanzu ma a yaya kike a gidan bello ballantana kuma kin haihu ai zubar da shi za a yi ba tare da ya sani ba ni kaina na san idan bello ya san ina da ciki zai ƙara rubanya tsanarsa a kaina amma duk da haka ban goyi bayan a zubar da cikin nan ba umma zubar da ciki tamkar kisan kai ne in yi ya da wannan zinaba Hafsa. ba zan so rayuwarki ta lalace a sanadiyata ba da na san haka wannan abin zai zama da ban bar kin umma don allah ki na faɗan haka na gaya miki a baya ba zan taɓa yin nadamar abin da na yi ba ko da kuwa abin da zai zo nan gaba zai fi na baya musamman ma inda kike bani kulawa baki watsar da ni kamar yadda bello ya watsar da ni ba ba zan taɓa watsar da ke ba hafsa ke ma ba na so ki watsar da kanki ki hakuri ki bari a zubar da cikin nan sai allah ya fi mana amma bello ba zai ya fi mana ba matukar kina nan kina bani kariya ina ko da kuwa zan haifo wahalata na zaman duniya kwaɗayayya. Ya. To ga shi nan. da dai kika abin da kika sa a gaba sai kwaɗayi. Ba har na ji daɗi wallahi. <laughs> Wallahi ina gaya miki daga yau. Kake ƙara zuwa ki ce mai inda ba miki abinci. In kin kwaso yunwan ki duk lokacin da kika kwaso ki nema abinci tun daga asibiti ki ci. <laughs> Kai, ba zai yiwu ba. Alƙawari guda ɗaya kawai da zan iya yi shi san da na zo cikin gidan nan da kaina zan shiga kicin in je in dafa abinci in ci da dai ya fi miki don wallahi ni ba za ki danga ban wahala ba ajo kar ki damu ake yanzu abin lallabawa ce mace mai renon ciki ana son ta rinka hutawa zan gaya wa bello ya ƙara ruɓanya tattalinsa a kanki ko shi idan yana jin yunwa ya shiga kicin ya je ya dafa abinci in ba so yake ɗansa ya samu wani hali ba haba sumayya kin manta ne na gaya miki ba na son kowa ya san ina da ciki me yasa zaki haka kin manta maganan da muka yi da ke ne dan Allah ba na son ki ga Bella ina da ciki kar ki masa maganan ciki kamar yaya kina nufin Bella ma yana daga cikin dokar da kika kafa min kwarai kuwa kina nufin har yanzu Bella bai san kina da ciki ba bai sani ba Ya aka yi haka Hafsa? Ya za ki sami ciki ki sanar da mijinki? Me dalilinki na yin haka? Abin nan yana ɗaure min kai. Wani irin al'amari ne wannan? Ke da shi kun daɗe kuna nuna min kwaɗayinku a kan ku da haihuwa. Don me yasa yanzu za ki sami ciki ki kasa sanar da mijinki? Me dalilinki na yin haka? Dalili ne mai ƙarfi sumayya. Amma ki bari in lokaci yayi na a sani. zan ce miki ki faɗa a sani amma yanzu lokaci bai yi ba shikenan yanzu bayan ni ya san kuma kina da ciki babu sai mahaifiyarsa ce kawai ta sani kina nufin a tayan gidanku babu wanda ya sani ba su sani ba kenan ni ma ba dan aikin ya kawo cikin lamarin nan ba ba zan san kina da ciki ba za ki sani amma sai in lokaci ya yi idan kika faɗa yanzu wata matsala za ta faru kenan sumayya kenan tunda na ga miki ki bar maganar nan ki bar maganar nan dan Allah kin ga dai yanzu ko tashi mu je kawai mu ci abinci tashi ha gidanmu ne yaji zai <laughs> kai ai idan kika ga kin yaji a gidan nan to na barkono ne idan kuma kika ga kin je gidanku to ziyara ne lokacin da za mu yi yajin saɓani lokaci bai ba in wannan kake nema sai ka nemo ɗan bunsuru da bakar kaza sai an haɗa maka yadda ake mallake mace <laughs> ai abin da baki sani ba shine ni na riga na mallake matata idan kuma kina so ki burge ni to ke ce za ki yi wa matattawa maganin da za ta mallake ni ai kai a mallake kake tuntuni Allah ko a ai kuwa kai a mallake kake tuntuni na san ka sani ba inda za ki ga alamun ba <laughs> ina ai a mallake kake wallahi <laughs> Ina zuwa? Ina za ni? Gurin Hafsa zan je mana. Ok, nan ba gidan Hafsa ba ne. Kuma kada ki shiga cikin gidana. Me yasa za ka ce haka Bello? Me yasa za ki tambaye ni dalilin na cika da ki shiga gidana? To ai na ga na shiga ya fi so a kirga. kuma baka taba hana ni shiga ba to yanzu na ce kada ki shiga ki kama kafan ki fita ki bar min gida kuma daga yau kada ki ƙara dawowa na sani zan fita amma dan Allah ka gaya min ne maka wai sai kin yi min wani abu zan hana ki shiga cikin gidana gidana ne fa wai me yasa mutane wasu lokuta ku da kikai ne ne ne shikenan Allah ya baka hakuri kuma insha Allah wannan shine karo na ƙarshe da kafafuna za su ƙara takowa gidanka. yanzu dama matsalar gidanki ta kai ga haka hafsa me kuma ya faru ne na fuskanci cin mutunci yanzu daga gurin mijinki bello mijina me ya miki na zo zan shiga gidansa ya ce min kar in shiga har ma ya ce in ƙara dawowa cikin gidansa idan ba akwai matsala babba ba me zai sa ya ce min haka me yake faruwa ne a tsakaninku wai da gaske haka ya gaya miki ya zan gaya miki wannan da wasa ai ke kin san gidanki ba daidai yake ba kika bar ni na zo aka wulakanta ni ki yi hakuri don Allah ban yi tsammanin abin da ke tsakanin mu zai shafi wani ba wai menene yake faruwa ba wani abu ba ne babba insha Allah kuma komai zai yi daidai in ban yi hakuri ba ya zan yi amma dai ni na san ba ƙaramin abu ne zai sa Bello ya gaya min haka Hafsa, ki gaggauta gyara matsalar gidanki tun kafin ta tarwatsa ki. Kar ki damu Sumayya. Insha Allah zan zo ofis ɗin gobe na same ki. Gaskiya na damu kuma zan ci gaba da damuwa har zuwa lokacin da zan ga canji. To shikenan ki hakuri dan Allah. Shikenan. Allah ya sa. is enough. so kai nake so a raina haji tausai na hana hana na mai to Ni dai ina roƙonka da duk cin mutuncin da zaka mu ya tsaya tsakanina da kai. kar kai kai mai uwa da wabi don cin mutuncin da kai wasu mai kwata-kwata bai dace ai baki a cikin hankalinki da zaki iya gane abin da ya dace da abin da bai dace ba dan ke kan kin kasa gane abin da ya dace da ke ni ko nake cikin hayyaci na kai ne baka cikin hayyacinka ina ganin duk irin fuskantar kaina da ne a cikin wani hali na rayuwa bai kamata a ce ka juya min baya ba in har kai la'akari da irin halaccin da na yi maka a cikin rayuwa. Halacci? Wani irin halacci? Ki daina ɗaukan abin da kika yi a matsayin halacci, kuma ki daina ƙoƙarin ɗaukar yabo ki saka shi a mahallin zaki. Shi kenan, tun da haka kake gani. Ni dai, ka tsayar da shi a tsakaninmu. Ba zan tsayar ba. Kuma ina so ki sani cewa daga yau, ko mahaifiyarki ce gidan nan, wallahi sai na kore ta idan har ke na kasa kore ki saboda mahaifiyata ta zama kariya a gare ki to duk wanda zai zo gidan nan saboda ki sai na kore shi har sai kin ga cikin fitar gidana yanzu kana nufin zaka iya koran mahaifiyata duk irin halin da na shiga na gani na kyautata wa mahaifiyarka idan kin kyautata wa mahaifiyata saboda Allah ne me zai hana ni ma kyautata mata kuma ki taimaki kanki mai kyautata wa kanki ki je ki auri wani dan ni wallahi ganin nake kamar kina dauke da tangan idan aka yi la'akari da mutumin da ke fasikanci da shi dan haka idan baki tunanin abin da ya dace ka ki taba tsammanin abin da wani abu da ya dace san zuciya wannan shine sakamakon bincikenmu a kanki kuma babu shakka kina dauke da ciwon kanjamau oh my god menene na kuka hafsa ki baro mijinki ki dawo gare ni ci gaba da zaman mu. Ana yin rayuwa mai tsawo da cutar kanjamau. Ni ba zan guje ki ba. Allah ya isa tsakani na da kai. Allah ya tsine ma macuci kawai.